Welcome and barkanku da zuwa Sisters of Gamji to episode ɗinmu na farko inda za ku ji muna magana akan yadda lockdown ya yi affecting ɗin rayuwarmu da kuma shirye-shiryen sallah sai ku saurara. our Sisters of Gamji. Yau za mu tattauna akan yadda mu ta canza tun da lockdown din nan. Sannan kuma a ƙarshe za mu ɗan tattauna akan shirye-shiryen sallah. So, me bari mu fara da yadda mu ta canza akan you know wannan lockdown din so na san akwai sisters a nan kuna da yara kuna zuwa aiki so it would be nice mu ji irin how did you cope uh, sister g do you want to start <laughs> <laughs> okay. I believe most of us have the same experience, you know. Needing out someone fin the night appreciating with the lockdown. yeah, it brought, you know, the family together. Okay. Oh, I mean, Aaron, parents are always around kids. Okay. So we eat together, you know, chores together. Okay. Nice thing. gardening ma a one, lockdown. <laughs> <laughs> That's good. Mm-hmm. Eh, so we've been lazing around there unfortunately. Ina tunanin aka koma aiki dai gaskiya jiki za a sha wuya. Mm. <laughs> Negative parts But gaskiya it's been good because family, you know, we're always together. Mm. that's one big thing they appreciate appreciated with the lockdown thing. Other than that, kuma sai Movement in the kasaba da aka yi, you know, restricted ɗinka, which is mm -hmm. the, one negative things, eh? Mm. But gaskiya good fa dan ni gaskiya I'm not complaining up till now. Mm, gaskiya irin magana na family din nan ni ma I notice kin gane irin da kowa yana sauri sauri ba a ma cin abinci tare kana you know amma yanzu Iring, yeah it did kuma iring, we were trying to entertain ourselves Iring ka gani mm. yamma an ana abubuwa ba We now create things to do, you know, to while away time. Another Amada kowa issue is different. Like a I've been chin, as you said, kuwana shidabang and all that. But yeah. we now create things to do, which mm. is a mm-hmm. good thing. Yeah. Okay. Sister A, what did you do with your time? <laughs> I know you were busy. <laughs> Honestly, <laughs> ni da ba ma aiki ni yi mm-hmm. But um, gaskiya kamar yadda Sister G ta ce, mm-hmm. um, lockdown in ya kawo family together. So mm -hmm. spend time. Sannan kuma especially kai um, parents saboda muna da abubuwa muna kafin lockdown kana gudu ka kai makaranta ka ɗauko a ka yi abinci ba ka ma zama ka gane halayen yaranka da yadda mm-hmm. suke canzawa so yanzu da muka zauna gida muna, muna spending 24 hours well apart from sleeping well 24 mm-hmm. hours tare da su mm-hmm. kana gane wannan ga halin shi wancan ga halin shi ashe wannan ga so inda ya ɓace kana mm-hmm. da time ka dan gyara so gaskiya ni mm-hmm. that's what I appreciate the most sannan kuma sallah tare to that I think wannan more than anything jam'i yaran su ma har suka zo suka koya sallah su zasu ci lokaci yayi a tashi a yi i guess kawai hitting the reset button Eh. Because I know that's what then kuma for me personally, I think saboda da akwai so much to do. Yanzu like a kaina is a bit calmer. So mm. I took a lot of um, online courses. The nayi na fara koyan saƙa. Mm. Wow. <laughs> so, so it's like eh like getting then um in a mm. Susan in a musu irin cakes the nike musa dad. I have time to yes so su ma suna cewa kai su ka corona nan ta tafi da sauri <laughs> so I guess family, family time and hitting the reset button ka mm. yi prioritizing menene ya fi mahimmanci a wurinka abubuwan da muke yi da da ba su da mahimmanci were just muna bin abubuwa that are just stupid when this is all that matters family I guess that is the biggest takeaway gaskiya your family is all you can count on The ko fita za ka yi an ce you should restrict it cikin family, ka eh, so yeah. then yeah, eh, so I, I guess i think it's a blessing in disguise yeah gaskiya so many things have changed i mean yeah wa'yansu da suke tunanin dole you have to go to the office ma kai aiki yanzu it's like with the computer you can just be at home uh, yes yeah. Mm, so abubuwa sun canza and idanunmu sun bude to other possibilities Mm. that we mu taɓa tunani ba a lot of people some fara businesses yes masu aiki yanzu cikin jiya nake complain na ce inda na duba whatsapp status id menu id menu id menu id oh, order <laughs> <laughs> ko ina ka duba id id id kowa ka saya abinci ka saya wannan so i think ya ba mu wannan ya ba mu time mu zauna lokaci mu zauna mu duba menene mm-hmm. menene mafita menene ya kamata ka mm. mayar da hankalinka a kai ba bin mm. wannan ba tun da lokacin lockdown ga kada duka designers a cikin wardrobe amma ba inda zaka sa ka tafi lahi so <laughs> jallabiyan nan ne ma maza eh. jallabiyan suka gado da eh. baya ko mata <laughs> ko mata ko kuma wani kayan bacci kawai a ta yawo so <laughs> i guess mu san cewa rayuwar nan ba komai bace ba komai bane kowane lokaci Allah zai iya juya mu Mm. ya tafi wannan so gaskiya duk wanda ya shiga ya fito yanzu without changing mm. then gaskiya the person needs to ya tsaya ya duba rayuwar shi da kyau saboda i don't think maybe that person will never change zaki ce dai mm. gaskiya da a kila in in mutumin ya tsaya ya tunani <laughs> in ya tsaya ya tunani zai <laughs> amma I don't think rayuwa za ta koma yadda take da. Gaskiya. Mm. I think so. Sai na gama ma sayan kaya irin was a waste, kin gane irin duk kayan ma da kake da gasu nan ba ka sakawa. Eh. Ba kayan yara ba. Saboda gasu nan kawai yana yanzu ni ina faɗan mu wata faɗi ta je na ce mata ni fa na tashi yanzu ne mu yara wanka kura a daka nike musu kamar za su je wani wuri duk na ce kasu kasu kaɗan. Wallahi eh nan da nan. At the time an kawai ba. eh balle yara masu saurin girma za a burin kaya da wuri wallahi haka ne kam yanzu just imagine karamar sallah da aka yi shi na ma it was you know more of corona period and then now ba fita ba kuni it was one even for the first time in our lives there ever it was a different gaskiya and you know funny enough that was best sallah din mu my kids kept on shouting best sallah ever because what did you do that was so them. special? <laughs> because you know now interaction na zumunci na was not there. You know, the Eid yeah. da ake fita a it was it's something that I can looking forward to a sallah. Gaskiya ba wai muna yawo haka ba but gaskiya kin ga ranar sallah I woke up quite early kafin ma a day before na dan samu yan sallah decorations wanti din nan da balloons mun sassa muka dan yi decoration mun sai musu dan um, Eid presents amma ban ba su ba tukunna da safe na yi breakfast so irin ko da suka fito sun gani a table da su pancakes da sausages da abubuwa mm. aka zauna aka ci muka yi idi tare aka yi mm. tare a then muka ci abinci dai kawai kin san yara kawai there was so much to eat suna ganin mamansu suna ganin babansu babu wani wannan zai fita a baku <laughs> wannan <laughs> kawai it was mm, just yeah. so kawai muka yi muka kare muka we went to see my mom that was the only place we went to muka je mm, muka kuma i think i will understand from their perspective abin da sa suka ji daɗin wannan eat din maybe saboda ba distraction ɗin baki din nan a kullum ka eh. ga aiki da baki ga me so attention was all on them Eh, so attention is i so that's what they are enjoying even though yanzu they're beginning to miss their friends amma that is what they are enjoying su su tashi su ga baban su su ga maman su ba inda za su tafi in a fita ma da su za a ba eh, a kiza su ba don ce kana around them Ah, they don't <laughs> mind. <laughs> so it wasn't really anything different, but for mm. some reason, they were just so happy. happy. <laughs> they're looking forward to this one too. Oh, really? Wow. I was can say presents. Kuma kimbata today. Ah. Yeah. Ah, amma ko na sallah muna muna sai musu something. Oh, haba. Kuna sai musu kamar sallah present? eh, like like Eid, okay. come exchanging gift. Mm. So just to teach them the importance of giving, giving gifts. Mm. So, but mm. this time around, Sallah Baba is nothing serious. It's just some eh. kind. Eh, wow, ni da ba ka san su gaskiya irin wa'in sai sallah gift. Anyway, that takes us to the topic of sallah. To sauran kwana na Friday sallah. Mm, insha eh, Allah. Ya <laughs> kuke shirye-shiryen sallah. <laughs> Gashi nan dai as usual ko? Ah, ta kokarin yin gido su snacks na da su waye da za a dan ci. Dama dai basically. Ina ga kowa ya updating first aid box din shi. Yes. You know, again, emergencies. Emergencies, yeah. Wow. Amma dai a cikin this time around it's going to be out. It's going to be. Back kya so a hardly ko zan soya sai ɗan kaɗan mostly freezer kawai muke sawa because mu ma dai ba masu sa irin soyayyen naman nan haka nan bane sai dai na dan mm. marmari kaɗan oh, so eh, daga mai yankawa sai a ce maybe ya gasa kafa eh. or something so the rest kawai sai mu yanka sai mu sa a freezer na abinci because in an soya eh. you would nobody's going to. I think I still have some from last year, Afriza. uh Serious. The Akasoya soya eh. Wow, gaskiya. <laughs> Amma ku yanzu kun san what you're going to cook ranar sallah? Ni har yanzu ban ma san me zan dafa. I have no idea. Tun jiya nake tambayar mutane me za ku dafa don in some <laughs> idea. But I think I'm just going to go classic rice and stew and salad, eh, honestly. Yes, yeah. But I can't really think. Mm. I don't have a help, so I think I'm just I'm just going to wing it haka nan. Ni da ma usually because we decide with yara. So but yeah, I find it very important that they appreciate abin akai. It's not all eh. about baki. Eh gaskiya ne. So we, we choose what eh. we cook. we try to make it little varieties here and there. Because yeah. instead of you uku, we want to make like up to five, six abuwa daban-daban. Eh. Bits of this, bits of that, so that table in ya zama full of abinci kawai yau sallah unrestricted you know <laughs> <laughs> everything should readily available that's actually what i remember of my childhood have I? i've been to variety yes uh, in natina sana i think of food and variety, variety da, eh. da Mata. Mm, ya kuka yi tunanin kin san da ya kake kallon sallah kana yaro amma yanzu you're a parent. Ah, what do you as a child? It's boring as a child. Eh, Donan sabon kayan na ina ga shine number one ko? Eh. da sabon kaya sabon takalmi eh. da kudin sallah da barka da sallah da barka da sallah da barka da sallah haka ne yanzu tare sun rage kyauta gaskiya ba ba da kuɗi to mu bale mu da ke birni ba amma bayarwa wallahi eh, ai ai wannan dabara ce ai ba ku bukatar kuɗi a dan wani wasa kawai a shi wasa wallahi kuwa <laughs> I gwamnatin that irin with neighbors haka around what we used to look forward to is in irin kind of aka dinka makan baka so ma wani ya eh. let it be a mystery ina sai ranar sallah wani bubboyewa ake ce da eh. kawo eh. so the next day kayan wanka and the first thing you want to check your neighbor's house kayan <laughs> I think something I miss shine I came ka boye kaya ake karma a ganshi a day before It's the price na rabon abinci ba I think that's another culture that Ki Bachiwa. Haba. I don't know for can yeah. but just, yeah. it's getting less and less. Mm. It is da gaske because kin ga yanzu da wannan corona ma kina ga za a raba abinci? Ah to ko an kawo maka ma kila ai ba za ka ci ba. Eh yanzu mutane sun zama gaskiya ni corona nan ma dai ne mai bata mana culture. You know, wannan funding din da sauransu is now yanzu baya kuma. Wallahi. Ba zumunci sosai. Eh. Kowa is keeping to himself kuma yanzu yadda neighborhood yanki zake ga ba a wani bai ma san neighbor din shi ba kuma ya kamata a ce da sallah ka dan ba irin few houses around you and you expect from mm. people ba yanzu kowa kawai to himself eh sai dai kiga yan uwa kawai ake dan kai mawa maybe ka kai mamanka kakanka shikenan yeah gaskiya in ma kuna eh, da kenan Gaskiya yeah. it's becoming it's it's becoming more ya fara zama um, modernized. Muna barin culture baya. Muna da zaka ga lokacin sallah ne kowa you travel ma yanzu kuma ba security problem. Ba kama iya zuwa za ka Ana tafiya sosai because ina ganin zan iya tunanin cewa nan kusan kila kowa da na sani sai za su tafi gida by air by road wasu sun riga sun tafi. So mm. for us dai gaskiya sallah babba mostly ana tafiya still kuma na ga an yi even um, situation da ake ciki eh but still mutane sun tafi gida. Sun tafi gida, ok. Eh, mm, tunda ba hana interstate travel ba yanzu ba? Eh, ba a hana ba, eh ba a eh. hana ba. Despite that we have ya sa dan yi missing wannan traveling din. So people want to like meet mutanen da suka dade ba su gani ba. Su gani ba. Ima irin mun dade tun nan da aka yi lockdown din ba mu je ba mu fita ma restaurant ba sai yau. This is the first time. <laughs> Wow. Gaskiya. Yeah. Daga mutane. fara relaxing. Eh, an fara relaxing. A ba? Eh. Like kun zauna kun ci Eh, mun zauna cikin restaurant din mun zauna, amma sai naga ba amma wani social distancing. Mutane irin da are hmm? just so close to you. Haka nan mutane, mm. haka nan yake ai. I think there was one day kawo min delivery jiya. Sai mm. nake ce mishi so he knocked sai na sa na ce jira bari in sa mask. Eh. So da na sa mask sai na bude mishi kofa. Eh. sai na ga bai sa mask ba so sai nake ce mishi a'a ina mask ɗinka eh. ce ka da Allah wani irin mask wannan corona ƙarya ne kin gani ce ashe na daina kiran ka kenan <laughs> kuma gaskiya which means ya nuna miki ka ba discipline a wurin su kenan ko ga nan saboda they go from daga gida zuwa gida daga gida and they don't believe yau kuma akwai mai kawo min ne da nake ce mishi ka daina sa mask ɗinka me ya faru ne menene a ci ai corona ta riga ta tafiya ta <laughs> oh my goodness so that imagine ya wannan irin mutumin zai yi social distancing wallahi ba zai yi ba because he doesn't even believe it's real he doesn't yeah because he doesn't have wani sanitizer hannun su mai ma babu shi ah, ke a ina ai ba za su ma sa ba Babu, babu ko kaɗan mm. Allah ya kare da kariya So. Well, it's good talking to you guys. Na ga hamun 30 minutes. Ya masha Allah. To yanzu mun kawo ƙarshen hiranmu a yau. Ku biyo mu da kanku ku ji new and exciting topics da ke shafan mu matan Arewa. Kuma ba sa ƙarewa. Ku danna subscribe button yanzu. Kar ku bari a baku labari. Mu huta lafiya.